wannan dattijan injiniya Abuba Galadima ko shakka babu duk ɗan Najeriya ya kamata ya yaba mar kuma ya mar addu'a ta alkhairi domin ya yi wasu abubuwa guda biyu masu ban sha'awa a matsayinsa na gogagge kuma tsohon ɗan siyasa injiniya Abuba Galadima tun jam'iyyar nan ta kwankwaso ba ma ta kai haka karɓuwa ba lokacin ma ana baƙuwa ce iya Kano ne ba za a san ta, ba ai zaɓe ya ƙure ya san da wannan matsalar amma ya ƙyare duka manyan jam'iyyun da kowa ya san ba wata jam'iyya da za ta ce ba ta buƙatar buba galadima buba galadima ba wata jam'iyya da za ta ce ba ta buƙatarsa kuma ba wani ɗan siyasa da yake bi 'yan siyasa kuɗi don su yi shi wanda ba zai bi buba galadima ba don ya san iya da amfani a siyasar najeriya amma injiniya buba galadima bai nemi irin wa'annan guraren ba kowa ya san tafiyar kwankwaso tafiya ce ta aƙida da son kawo ci gaba ga al'umma ba mai kai zaka samu a karan kanka ba haka ya haƙura ya ɗauki wannan layin ya zo da shi ake aka yi ta ƙoƙarin tun daga randa in ba ku manta ba tun daga wata ƙungiya kun san da kwankwaso wata ƙungiya ya fara kafawa bai sa mata sunan siyasa a jam'iyya ba to tun wannan lokacin da bubar ladima aka fara har aka zo aka shigo wannan jam'iyyar da ake ciki yanzu ta NNPP mai alamar kayan marmari wanda injina Abubakar Galadima duk wani ƙoƙari da ake yi a kan wayar da kan al'umma a kan su fahimci wannan jam'iyyar da manufofin ɗan takarar da kuma inda aka dosa da matsalolin da ake ciki da abin da ake so a fito daga cikinsa a koma kaza injiniya Abubakar Galadima da shi ake yi to amma duk da haka ba ma wannan zai baka sha'awa ba abin dubawa a wato abin ban sha'awa shine abu na biyu game da wannan dattijo injiniya Abubakar Galadima. Wato injiniya Abubakar Galadima mutum ne da farko dai da Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya. Mu neman murna akan wannan. Kuma iya da ƙarfin zuciya ƙwarai da gaske. Wannan duka baiwa ce da Allah ya mar. Domin idan ka duba duk wani abu da ake cewa kwankwasa yana yi na yawace-yawace a ƙasar nan ba a jirgi ba daga nan zuwa can daga can zuwa nan a rana ɗaya a je lokar gaman kaza a tafi daga nan a tafi nan a raba dare ana yawo ɗin nan kuma ga an zo kafafen sadarwa ko gidan wata rediyo ko talabijin ana shirya tsakar dare in an gama abin da za a yi a wannan jihar da wannan kwana biyun da ake ba a bacci za ka ga ba wani guri tun da aka fara wannan abin ba wani guri da za ka ga kwankwaso in dai ka leƙa da kyau sai ka ga injiniya Abubakar Ladima a bayansa a tsaye ko a zaune to kaga wannan abin ko shakka babu a siyasance dai ka iya cewa injiniya Abubakar dadima wani jihadi ya fito a wannan shekarar domin tsakani da Allah yana yin kokari fiye da kwankwaso me yasa na ce fiye da kwankwaso ya girma kwankwaso kwankwaso ya fi yi sannan kar kumanta da abin da ake yi kwankwason ake ƙoƙarin aiwa dai da yake al'umma ake so a ceto amma dai a ce kai aka sa a gaba ake so ka zama shugaban ƙasa ai kai wata allura ake ma amma fa shi injiniya Abubakar Galadima ba takarar gwamna yake ba baya takarar komai magana ce kawai ta ya gamsu cewa idan tsarin ya kafa gwamnati za a ceto al'umma wato daga halin da suke ciki kamar yadda yake shan faɗi shi Abubakar Galadima din to don haka wannan dattijan ko shakka babu dattijan ne mai daraja wanda wallahi na daɗe ina so in an karar da al'umma su lura da irin ƙoƙarin da yake dan ina ganin tafiyar kwankwasa a wannan lokacin tafiya ce da ake yin ta saboda al'umma bai kamata ka jima abin mamaki ne kai talaka a Najeriya ya koma gefe abin mamaki ne ka ji talaka a Najeriya a ko'ina yake ya koma gefe yana suka wannan takarar ta kwankwaso ko kuma iya cewa ba kwankwasa zai zaba ba domin ina ganin baka da sauran zaɓi a yanzu wanda ya wuce kwankwaso shine mutumin da yake da gogewa da garanti a ilimi ya yi karatu ba wai maganar mutum iya magana ta kai shugaban kasa ana ta rigima akan sakandare ɗinsa ko firamare ɗinsa a'a kai kana da garanti da gogewa da ƙwarewa ta ilimin kwankwaso a siyasance kana da garanti na da appointment da zaɓe da ake zaɓe electric a zaɓen mutum ba wanda baka da garanti akan kwankwaso kuma wajen in ya ce zai yana yi shi ma kana da garanti akan